mata mutanenmu mm, na fara jin tsoron ku fa yanzu wato ina nufin yan lesbian ina tsoron ku don Allah ku ya hakuri ku daina bi na ku daina sa a bi ni ku daina tura min friend request a facebook kuna zagi na na tuwa ran sake zagin ku ba <laughs> abin da kuke so ku ji na ce kenan ko <laughs> to ba zai yi ba na gaya muku ba zai yi ba in kun ga dama ku canja in kun ga dama kar ku canja duk uwansu ɗaya ne ni fa na gaya mana na ce muku cewa kabarin kowa daban ne ko da mun mutu a tare ne kabarin kowa daban ne kina abin da kike so ne ke kin ga ya dace ki dinga bin mace yar uwarki sannan ni kuma na ga bai dace ba na fito na yi magana amma sai ki ga wata shegiya da shike Allah ya riga ya tsine mata sai ta fito ta zo tana tura min friend request ko kuma ta ta nemi number na sai ki ga ta kira ni har wai tana bani federal warning okay let me ask which one is federal warning whether that's the last federal warning she's giving me in fita hanyar lesbian in fita hanyar yan lesbian a cikin yan lesbian din wace ce ki wace ce uwar taki wace ce to um, akwai wata banza da ta ce za su zo daga kano har ta ce wai in ba tsoro ba in gaya musu inda nake sai na ce mata to in gaya musu na angon mu sai na ce mata ina kaduna ko ina kaduna sai ta ce ta ɗauka a kano nake to ni a zato na da tunani na tunda if truly really you wanted to deal with me a dan kin kashe kuɗin kin zo nawa ne daga kano zuwa kaduna ina ga dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari har ɗari tara ma za a kawo ki har kaduna sai ki zo ki min duka wai ba ku ga irin zafi da ake yi yanzu ba ne na ce ku ya hakuri ku tuba dan lesbian ku tuba wata kuma wai da Allah za ta biya to kin ga wannan yarinyar wallahi ina da saurayi kuma yana bala'in so na yana min abin da nake so so me yasa ke tunanin zan bi ki saboda kina da kuɗi saboda kina da manyan nonuwa saboda kina da duwawu abin da yasa zan bi ki kenan ba wannan fa kin gani idan ni ce alfa din da ya ce ni din to gaskiya malama sai dai ki ja da baya ki hakuri. amma kin ga maganar lesbian ko kuma za ki biya ni ki lesbian da ni an ta haƙura kawai ba zai yiwu ba